muna sha tara ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha bakwai rana ce da muke karatun littafin al-ittijahatul muta'addida ke qadiyyat khuruj al-mahdi kuma muna cikin lissafo wato waɗanda shek Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya ambata cikin littafin sa al muktasar fi amr al-imam al-mahdi al-muntazar a yau zamu darasi na sittin da shida to muna cikin lissafo waɗanda ya lissafa cewa an masu zaton ko su ne almahadi an yi mawa ne zato ko shi ne an yi mawa ne a yau za mu zo kan na biyar na jin ko? wa shi ne yake cewa min manzon na bihi annahu almahadi al muntazar daga cikin waɗanda aka yi mazatan ko shi ma shine almahadi wanda ake sauraron zuwansa shine Muhammad bin Abdullah bin Hassan bin Hassan bin Ali Muhammad bin Abdullah bin Hassan bin Hassan bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an gane da kyau wannan mu duba can wannan lambar dan mu dada jin waye shi lamba ta ɗaya ƙasa aka ce huwa Muhammad bin Abdullah bin Hassan bin Hassan bin Ali al-Hashimi al-Madani yulaqabu an-nafs az-zakiyya shine mai wannan silsila ɗin ta tarihinsa muhammad bin abdullah bin hassan bin hassan bin ali alhashimi almadani yulaqabun nafsu zakiya ana masu lakabi da cewa shine nafsu zakiya sikatun wurin malaman hadisi sika ne min sabi'a yana cikin ɗabaka ta bakwai kutila sanata 45 ba'da al-mi'a an kashe shi ne shekara ta ɗari da arba'in da biyar. walahu salasun wa hamsin a daidai lokacin yana ɗan shekara hamsin da uku. wa kana kharaja alal mansur lokacin mansur shine wato shugaba ya masa tawaye ya zama bai masa a ba wa ghalaba alal madina kuma ya sami kamar magoya baya kina a madina wata samma bil khilafa shi ma yayi aka ambace shi da shi ma kamar khalifa ne a wannan lokaci shi ne ya jawo rikicin da ya sa aka kashe shi ba kutila wannan ne ya sa aka sami saɓani tsakanin shi da Mansur kuma ya zama an kashe shi karshe wanda kun san fitintunin da aka samu a tafiya ta musulunci akan harkar shugabanci to shi dai ina cin wanda aka yi mai zaton ko shine almahadi to shi muhammad bello allah ya masa rahama yakan kawo dalili na baya in kuka duba kowane sai ya kawo hujja ko da hadisi ne za'ifi ne ko magana ba ta da asali da tushe zai faɗi shi da kanshi zai faɗi kuma ya mata raddi fanan sai yace fa kad qala ibn Sa'ad, fi tabaqat ibn sa'd ya faɗi cikin tabaqat waye ne ibn sa'd namba ta biyu wa fil asli sa'i a cikin littafin shishan Maman Muhammad Bello Sa'idu aka rubuta ana ibn Sa'idin wa huwa khata'un zahirun wannan kuskure ne bayyanannen kuskure wa sawab shine Sa'ad shine sahibu kitabu tabaqat ma'abucin littafin nan mai suna tabaqat wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Mune Alhashimi hashimi maulahum al wannan lambobin girmansa ne na ilimi alkunyarsa shi ne abu abdullah shiwa shi ibn sa'ad kenan sannan sunansa muhammad bin sa'ad bin mune alhashimi wannan shi ne wato ainihin nasabarsa maulahum albasari alhafiz nazilu bagadada ya zauna can kasar bagadada wato ainihin iraki kina a yau al-ma'rufu bi kitabil waqidi wanda aka fi sanin shida shine mai littafin na al sahibahu zamanan wanda ya zauna tare da shi waqidi din tsawon lokaci wa kataba lahu fa arafa bihi wato ya rubuta zuwa gare shi kuma fa arafa ko fa urifa bihi aka san shi da wannan littafin al-mutawaffa bi baghdad sanata 30 aw 35 wa shekara ta ɗari biyu da talatin ko kuma da da wato shekara ta ɗari biyu da talatin da shida ko ɗari biyu da talatin da biyar bisa saɓani na malaman tarihi ainihin Allah ya masa rasuwa shekara ta ɗari biyu da talatin da biyar ko da shida da hijira Allah ya masa rasuwa ta ga cikin ƙarni na uku kenan jama'a fi kitabihi tabaqatil kubra as-sahaba wat tabi'in ya tara cikin littafin sa ana kiran sa tabaqatul kubra nan ne zaka je ya ce wane yana shine tabaka na biyar shine tabaka na biyu a tabaqatul ula yana cikin tabaqatul saniya tabaqatul salisa tabaqatul haka yayi masu ruwat na hadisi tabaqat wane yana cikin tabaka ta kaza wane yana cikin tabaka ta kaza kun fahimta da kyau wane kiran littafin nasa tabaqatul kubra wanda ya tattara sunan sahabbai da tabi'ai faman ba'dahum da man suka zo bayan tabi'ai ila waqtihi har zuwa zamaninsa, sa tunda mun ji ya rasu shekara ta 235 ko da shida kaga duk wanda suka rayu kafin sa ya tattara su ya faɗi tarihin su ya yi masa ɗabaka an fahimta da kyau faja da wa ahsana ya kyautata wannan littafi nasa da aikin da yayi da hidimar da ya ma musulunci ya to ya yi ƙoƙari sosai fi na na min hamsati ashara mujalladan wajen mujalladi goma sha biyar ne littafin nasa wato na shi wannan bawan Allah ka koma cikin risalatul mustadrafa a shafi na da 104 zaka ƙara ganin tarihinsa shi ibn sa'd wato fita tabaqat kun gane da kyau ta sai ce shi muhammad bello yake haka yato magana su ya ce kala ibn sa'ad fi tabaqat ibn sa'ad ya faɗi cikin wancan littafi na sha tabaqat ya gane innal waqidi kala ce waƙidi dama shi na ruwaya ne zuwa ga waƙidi waƙidi malamin tarihi ne to sai ce waƙidi ya ce kala sami'tu malik ibn anas yace ji malik bin anas ya ce da abin da ya kuli yana cewa kharaja Muhammad ibn Ajalan ma'a Muhammad ibn Abdullah bin Hassan hina kharaja bil Madina haga ya jingina shi waƙidi ya jingina magana zuwa ga Malik kenan shi ko Malik kun san tabi'u tabi'i ne ko Malik ya ga wa kenan ya ga ya ga wanda suka ga sahabbai kun fahimta da kyau saboda haka shi yake sai jingina shi waƙi ya jingina magana zuwa ga mali shi mali ya ce wato ainihin anas kina ko sami mali kam ne anas ne ji mali dan anas yana cewa kharaja muhammad bin ajlan muhammad bin ajlan ya fita ma'a muhammad bin abdullah tare da muhammad bin abdullah bin hasan tare da shi wannan shi wanda muke magana shi kenan ko kun gane da kyau shi Muhammad ibn Abdullah shine fita tare da Muhammad bin Abdullahi bin Hassan bin Hassan bin Ali ya fita hina kharaja bil Madina yayin da ya fita daga garin Madina walamma qutila Muhammad bin Abdullah yayin da aka kashe shi Muhammad bin Abdullah wa wulliya Ja'far bin Sulaiman aka shugabantar da Ja'far dan Sulaiman bin Ali bil Madina ko kuma a Madina aka sa shi ya zama shine gwamna kenan a garin Madina ba sa ila Muhammad bin Ajlan shi wanda aka nada kenan shine wa Ja'far bin Sulaiman sai ya aika a kamo masa ko a zo masa da shi Muhammad bin Ajlan abokin tafiyarwa Muhammad bin kuna gane bin abdullahi bin hassan bin hassan bin ali ali bin abi talib yace a zo masa da shi fa uke bihi aka zo masa da shi a matsayin shi na shugaba kun gane sai da ya zo fa bakkatahu ya sa shi gaba har sai da ya kuka wa kallamahu kalaman shadidan ya masa magana magana mai tsanani wa kale yace kharasta min al-kazzab wato kayan ma makareci ne tawaye shi ne kharaja kenan kayan kuruji falam ya takallan muhammad bin azlan bi kalimatin shi dai muhammad bin azlan bai ce masa komai ba bai faɗi ko da kalma ɗaya ba illa annahu yuharriku shafatai sai dai yana ta motsa bakinsa yana ta motsa labbansa abun ya dame shi kenan ko la yadari ma huwa bai sani ba menene shi abin da ke gudana kenan fa yazunnu annahu yad'u sai yake zaton to ko wata addu'a ma yake ta wannan motsa bakin kuna ganewa faqama man hadara Ja'far bin Sulaiman bin wato min fuqahai ahli Madina wanda suke zaune wurin shi Ja'far bin Sulaiman ba shine shugaba ba wanda suke zaune wurin sa na malamai na Madina a lokacin sai suka tashi wa sharafahum wanda su ne masu matsayi masu daraja a lokacin wanda suka tare da shi sai suka tashi suka tsaya suka ce faƙalu suka ce aslahallahu al'amira Allah ya gyara al'amarin shugaba Muhammad bin Ajalan Faƙihun Madina Faƙihun al wannan bawan Allah da kake tuhuma Muhammad bin Ajalan shi fa Faƙihun Madina ne wa abiduha shine cikin yana cikin manya-manyan malamai masana shari'a da fiqh huna magina kuma masu yawan ibada wato malami ne na Allah kun gane wa inna ma ishtabaha alaihi wa zanna annahu al-mahdi alladhi ja'at fihi riwayat kawai wannan shine muhallin shahid kun gane shi abin ne ya dan wato ishtaba alaihi ya ɗan rikice mashi bai gane ba zato ya shine al nan wanda ruwayoyi suka zo suna magana a kansa to zato shi ne shi ya sa ya bi shi ba wai kai ma ya maka tawaye ba ne ya balle a'a shi zato shi ne almahadi shi ya sa ya bi shi falam ya zalu ya na ilaihi hatta tarakahu daga nan dai ba su gushe ba suna ta neman sa har suka kyale shi wa wuliya muhammad bin azalan ko fawalla muhammad bin azalan munsarifan daga nan dai aka kyale shi muhammad bin ajalan ya juya ya tafi falam ya takallan bi kalimatin bai ce komai ba bai faɗo ta kalma ba shi dai hatta hatta manzilahu har ya isa gidansa wannan magana ita ce aka rawaito aka ce aka jingina ma imamu malik kun gane da kyau imamu suyudi ya kawo wannan magana cikin alhami na shi lilfatawa kuna ganewa lilfatawi ya kawo wannan maganar wanda shi kai shi Muhammad Bello Allah ya masa rama daga cikin littafin ya dauko ta to mu koma mu dan dada warware wasu wuraren da suke cikin magana ko na farko dai shi da wannan ya kafa hujjar magana shi ma an mai zaton ko shi ne almahadi waye masa zato Muhammad ibn Jalal, Muhammad ibn ko kuna ganewa shi yayi masa zato ko shi ma almahadi ne shi yasa ya bi shi har kuma da aka je rikici ya kai rikici shi aka kashe shi shi ya dawo shugaba yake tuhumarsa me yasa kai ma kenan ka tafi ni kana kare haka ne ka san harka shugabanci ko shugabanci kun san in kuka duba ba bayan manzo babu wato tsarkaka nagari bayan manzo sama da suwa sahabbai muhajiruna da ansa ko amma ku duba daga wafatin annabi sai da aka dan so a dan sami rikici nan mutanen madina suka je suka yi mitin suna ganin ko dai a fitar da shugaba daga cikinsu ko kuma a shugaban biyu su an tsarawa da nasu muhajirun nasu ba haka aka yi ba ne shi shugabanci na cikin abinda da wato ya zama an bar shi ya zama fitina a cikin wannan al'umma ta manzo kun gane da kyau shi yasa tun daga wannan lokaci kaga kuma ko da abubakar ya hau ba sai da wani suka balle suke rida ba wasu wasu suka wani ya balle ya ce shi shi ma annabi ne musailamatul kazzab al-aswadul anasi shi ma ya ce shi ma annabi ne da aka matsa suka ce to ku ku quraishawa da naku annabin uwa da namu eh, eh shi shi musailima a bangaren yaman yake tun wannan lokacin ku ga gumurzin da Abubakar ya sha kafin ya murkushe yan ridda da masu da'awar annabta wahalar da aka sha da sahabban da aka kai sai da aka yi sama da sabi dubu makaranta ƙur'ani gangarar da suka haddace shi gaban manzo wajen mutum arba'in aka kashe to duk duk mai jawa nan makana ne kawai da shugabanci to idan lokacinsa an sami wannan yau me yasa ba za a samu ba yanzu suna ta cewa ana hayaniya a cikin masarautar saudiya ko wani suna cewa ya wani yanayin shi ke jiran gado bayan kuma akwai sauran 'ya'yan abdulaziz magana fa jiran gado kenan to yana ga kuma yadda za a zo a yi zaɓe ka tsaya in tsaya kura ce za ta ginin can ma jiran gado ne hewa ne ya mutuwa ne hau shi ma yanzu ana rikici ba a bari a jira gado din ga masifa duk masifa ce kawai wato ta shaidan nan yake zuwa ya hada sai ka ji dan uwa akan shugabanci na neman yadda zai kashe dan uwan shi saboda kujerar ta zama ba kowa sai shi ko ba haka ake ba a je ka ji su faisal wanda zai zuwa aka haɗa kai irin su khalid wannan kinan nan nan kinan to ina ga kuma haka can bayan haka ta fama haka har yanzu yanzu akan siyasar nan da take kullo mana kai kan shugabanci wanda ba ka zato sai ka ji an yi haka nesa shugabanci to shi yasa kullum kai hattara wani bangare ne mai wuya haɗari wannan mu dawo mu daɗa duba shi waye ne alwakili mun ji dai waye ne sa'ad ko nan ba ta uku aka ce muna faɗin wannan ne don ka san shekarunsu da sanda suka yi zamani shi ma wani matsayi ne a gare su kuma ka san yadda malamai suke ma addini hidima aka ce ne huwa Muhammad bin Umar bin Waqid al-Aslami al-Waqidi wanda da Waqidi din yafi shahara ko al-Madani al-Qadi sahibu sira mutumin Madina ne kuma alƙali ne malami ne masanin shari'a wanda an nada shi ya zama alƙali shine ma abucin sira duk wanda ya ke karanta sira ya san mecece dole sai ya karanta sira ta shi alwaƙi sannan su suka fara yau ruwaya ko kuma na abin da ake kira sira menene tarihin manzo menene tarihin sahabbai din nan ya shahara da wannan nazilu bagadada shi ma ya zaman da maturukun ma a sake ilmihi in an zo wurin malaman hadisi maturuki ne ba a ɗaukan ruwayarsa da abin nan a kima ta wato sika ko kuma kima ta siha na ce maturuki wanda malaman hadisi ba su cika ɗaukar maganarsa ba shi yasa malaman hadisi kun san bangaren sira daban bangaren hadisi daban kuma shi yasa makiya musulunci da suka zo suka leƙa su ga bangaren qur'ani ba zai taɓu ba bayan da za a iya ƙara harafi ko a cire ko a zo wata fassara daban face sai an gane suka leƙa ɓangaren suna suka ga an tace ta komai duk wani abu wanda ya inganta daga nabi an faɗai wanda aka yi mai ƙarya ka jingina mai an tace shi to sai suka kalmata suka koma ɓangaren sira tarihi kenan ɓangaren tarihi nan suka zazzaga abin suka zazzaga na sharri da guba sai a kawo tarihi inda za a ɓata sahabbai a ɓata su ka gaba za ka ga kimarsu ba a zuwa ana maka tarihi a ilin wato salabus ɗin na jami'a ɗin nan aje da ake kama sunan mu'awai, kama wani kwaman mutum haka za ka zana kama shi Mu'awai, kaza ba za a ce yallahu anhu ba ba za a binne saboda me wanda suka rubuta tarihin sun riga su a wurin su sun gurɓata shi me yasa saboda in aka ɓata mutuncin sahabbai ba ka ganin kimar su shike na rushe addini tunda su suke ruwaya daga manzo su suka haddace inda suka haddace daga wurin shi ana bayanin abu hurera ka ja ana magana shi kamar wani game garin mutane ka kaga daga radda aka rushe su ta bangaren sira da tarihi shi kinan addinin an rushe maka shi shi ya sa ita ma sira duk da haka malamai ba su batta ba masu ƙoƙari su ɗora al'umma kan hanya ta farki na gari ita ma ɗin an yi hidima a kan sira ɗin siran manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan sira ta sahabbai kulafa sira ta sauran sahabbai waɗannan asarar nubashi na biljanna ahalu badanin ahalu bai ake ridwan almuhajiru na wani ansar sabon annabi dai an bi an tace sirar su amma an zuba abubuwa gurɓatattu masu yawa a cikin sira kuma irin ta ka fi karantarwa shi ya sa in baka natsu ba sai ka je ka kwashi guba a nan wurin sai ka ji an ce maka ai ba ka karanta tarihi an faɗi magana kana nema ka musa sai ka ce sai a ce ma to kai ai baka san tarihi ba ba ka karanta tarihi ba ka san abin da ya faru ba bayan barin annabi duniya ko ba nan gurɓataccen tarihin da aka rubuta aka cuta cikin musulunci shi ake nufin ba ka san shi ba to kai kuma mai haɗa ka da shi kun gane da kyau to shi wannan bawan Allah shi ne sahibu sira kuma duk da wancan matsayi na shi malamai suke cewa bangaren hadisi matrukun ma'asi ake ilmihi wato matruki ne amma tare da faɗin iliminsa ma a sai ake ilimihi ga insafi na malamai kenan za a faɗi ka kuma za a faɗi wurin na ƙasanka wannan da ahalus sunar jama'a kenan su ba ruwansu akwai insafi fan wanda suke so bai hana su kasa faɗin kuskurensa hakanan in ƙin wanda suke ƙi bai sa su yi masa shari wannan ƙa'idar ce ta suna, dai da suke ƙin wani ba za su ɗauko ta magana ta karya su jingina musu ba don a fata shi haka kuma yadda suke son wanda suke so ba zai sa in yi abin da ba daidai idan su ya rufe su kana ganin su kasa gani wannan abin ba daidai ba ne, ko kuma su kasa faɗin shi a babi na ilimi kaga waƙi ni duk da yadda ya shahara da tsira wani malamai su ce maturuki ne amma kuma ma a sai ake ilimi sun yadda da yana da ilimi mai faɗin gaske kuna fahimta da kyau wannan aikin malamai kenan nagari wanda suke da insafi sai aka ce mina tasi'a yana cikin tabaka ta tara in ka koma za ka bincike waye tabakarsa sai ka ce yana cikin tabaka ta tara mata sanata saba'in wa mi'atai ya rasu shekara ta ɗari biyu da bakwai wato da hijiran manzo kenan sallallahu alaihi wasallam wa lahu samanin wa sab'una yana ɗan shekara saba'in da takwas kullum in ka jana faɗin shekarun nan sai ka shafa ma kanka ruwa ka san cewa mutuwar nan sai ta zo kuma wannan abin da annabi ya faɗi ɗin a amaru ummati sittina wa sab'ina tana galibin shekarun al'umma ta shekara sittin ne ko saba'in in ka ji an ce tamanin tasa'in ɗari wannan ba su ne galibi ba galibi al'umman manzo shekarun su kenan in ka ji saba'in da biyar ko sittin da biyar saba'in tamanin haka dai nan wajen za ka ci to kai kuma ka kwashe wajen sattin yanzu ka haura hamsin amma har yau ba ka shiga ka ba ji kake kamar rayuwar ma yanzu ta fara kai ba abin da ya dame ka fara yawar ta tasbihi ta hamidi ta halili tasbihi takbiri a gani kake duniya yanzu ka fara shanta wannan kuskure ne ya kamata ka sani mutuwar nan tabbas za ta zo magabatan nan ga su duk sun tafi haka za ka yi ta ji sun rayu shekara saba'in da kaza wani hamsin Allah ya ji kanmu wannan shi ne alwakidi wanda shi yi waccan magana ɗin ai an fahimta da kyau nan ba ta hudu shi ne wa muhammadu na adila shi ma ya kamata mu san waye shi ko domin da aka ce kharaja muhammad bin ma ma'a muhammad to waye ne shi wannan muhammad bin adilan al-madani saduqun wurin malaman hadisi yana da namba ta saduq kun gane da kyau illa annahu ikhtalatat alayhi ahadithu abi huraira sai dai hadisan abi huraira shi a wurin shi sun mai ikhtilafi kun san malaman hadisi suna da masani ko a ce musnadu abi huraira musnadu umar bin eh, bin abdullahi bin umar musnadu abdullahi bin mas'ud musnadu abdullahi dan abbas kowane musnadin hadisansu za a tattara a yi ruwaya ba a kallon hadisin tsarki ne ko hadisin alwala abin nan ne sallah ne ko hadisin da yake bayani akan hajji ne duk dai abin da wannan sahabin ya faɗi na jisa sai a tattara su a yi sanadinsa dasa na fulan akbar na fulan tsala fulan a jingina zuwa ga wannan sahabin kun gane da kyau samu hurara yana da musnadin shurin malaman hadisi wannan masanid kenan irin tsarin wa littafin imamu ahmad bin hanbal musnad masu masani cikin malaman hadisi suna da yawa wannan kenan su ko masu siha irin su bukhari su matsalin su daban za su yi kitabi su tattara hadisan da suka shafi wannan ba ruwan su da sahabi kun gane da kyau a sahabin bukhari wato wanda ya ruwaya binnan wa yake abu huraira ne abdullahi dan abbas ne ko kowaye ne inda ya hadisin ya dace da kitabin da suka kulla ko baji za su kawo hadisinsa kun gane akwai masu musannafa su kuma to haka suke aikin to shi wannan Muhammad ibn Ajlan littafa wato hadisa Abu Huraira shi sun rikice mashi Duk da sadu ne in yi ruwayar hadisin Abu Huraira a wurin malamai sun ce akwai iftila'i yana cikin min al-khamisa shi kuma yana cikin tabaka ta biyar kaga yana gaba da wace nan yana da gaba da shi kan shi waƙiri kenan kun gane da kyau tunda shi na tabaka ta biyar shi ko wance yana tabaka ta nan muka ce ta tara ka ganin zaka san ya fi shi sama kenan ya fi shi kusa da sahabbai an fahimta da kyau malamai suka ce mata sanata samanin arba'in ya rasu shekara ta arba'in da takwas da hijira kuna ganewa rawa lahu muslim istishhadan haka ne eh, wato ainihin imamu muslim ya yi ruwaya gare shi amma istishhadan ba kai tsaye ba dan ya kafa hujja da wata magana sai ya kawo magana shi Muhammad ibn Ajlan kina kuna ganewa da kyau ka koma cikin takaribu tahzib shafi na da talatin zaka ga ƙarin bayani wannan shine Muhammad ibn Ajlan wanda suka fita tare da Muhammad bin Abdullah bin Hassan hina kharaja bil Madina falamma qutila Muhammad bin Abdullah wa wulli Ja'far bin Sulaiman bin Ali bin Madina ko kuma al Madina ko to kaga nan ba ta ɗaya can ƙasa aka ce saƙaɗa ma bainar ƙausaini fi ba ma bainar ƙausaini shine tun daga falamma kutul muhammad bin abdullah wa wulliya ja'far bin suleiman bin ali madina wannan wurin a cikin littafan da aka yi amfani da su wanda almajiran shi muhammad bello suka kwafa ko kai tsaye daga wurinsa guda uku da aka yi amfani da su to akwai wacce ɗaya daga cikinsu ita ce mai namba ta ba babu wannan a cikin taita wa ja'far bin sulaiman bin ali al-dabbi waye ne ja'far wannan muka ji an nada a madina ya zama shine gwamna ko waye shi aka ce ja'far bin sulaiman bin ali al-dabbi abu sulaiman al-basri shine mai wannan suna din shi ma saduqun zahidun lakinnahu kana yatashayya shi ma yana cikin saduqun kuma yana cikin masu gudun duniya sai dai yana da matsala wani tabo mara kyau shi ne shine shayya yana da aƙida irin ta shi'a amma shi'a fa ta zamanin shi wannan Jafar bin Suleiman bin Ali ba fa irin yadda muka san shi'a ce irin ta ba amma an ce tashayya ta yi shi'a ce kawai shi fahimtar sa kamata ya Ali na biyu ɗalibi ya zama khalifa kafin Abubakar da Umar kawai iya wannan fahimtar ce ba maganar zagin abubakar ba maganar zagin umar ba maganar zagin usman ko fatima aminan ko aisha uwar mumine ko kuma zagin hafsa kuna gani babu wannan ba gaba da sahabai shi dai kawai fahimtar shi watakila kamata ali ya zama khalifa kafin su kuna ganewa wannan da bambanci da masu zagin sahabai ko babu da bambanci wanda aka ce na zagin sahabai shi ake ce maraki eh daban kenan wanda yake zagin sahabban manzo sun wannan kuma ta kida ce ta musamman aka kirkire ta Karkashin abdullahi bin saba al-yahudi aka dunkula ta aka cusa cikin musulunci da sunan san gidan manzo kuma ƙarya ne ba san ake ba to yana da wannan tabo ɗin a wurin malaman tarihi shi wannan jafar bin suleiman bin aliyu zabbi kun gane da kyau mai suka ce mina samina yana cikin ɗabaka ta takwas in an koma shi kuma a wata ɗabaƙa yake yana cikin ta takwas kun ga shi bai kai wancan ba wanda muka gama kenan ko domin ya ƙara sama kenan mata san ta samanin wasarin ya yi wafati shekara ta saba'in da takwas da hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne wannan jafar bin suleiman bin ali ko kun gane da kyau to ina ga yanzu mun gane da abin da ke ciki ba wani abin da ya buyan mana na abin da yake muhallin shahid a cikin maganar mu shine cewa shi abin da ya sa wancan Muhammad ibn Ajlan shine yayi zaton cewa Muhammad bin Abdullah bin Hassan bin Hassan bin Ali shi ma al-Mahdi ne kuma zato yayi daga baya ya gane ba shi bane wanda annabi ya ce al-Mahdi zai zo ne ƙarshen zamani kun gane da kyau kuma kuma muka duba cewa nan da aka ci shine muhammad duk da dai an ce muhammad bin abdullahi kaga sunan sun zo ɗaya ko da sunan shi da kuma sunan baba to amma ai a wancan zamanin abin ya faru ko shi kuwa na bicciya zai zo ne lokacin da isa alaihi salam zai sauka lokacin da dajjal zai bayyana wannan lokaci almahdi zai bayyana shi ma kun gane da kyau saboda haka kaga ba shi bane kenan mun gane wannan magana to sai mu tafi na gaba shafi na wato namba ta shida kenan wanda wa min manzon nabihi annahu al-mahdi al-muntaza daga cikin wanda aka yi mazato ko shine al-mahdi wanda ake sauraron zuwan sa shine Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husayn faqad akhraja al-mahamili fi amali an Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husayn qala yaz'umuna anna al inni la rajulun adana ma ya da'u ko ma ya da'u to na shida shi ne wanda shi shan Muhammadu bello ya lissafa an masa zaton ko su ne ko shi ne almari shi ne abu ja'far nan da aka ce binu muhammad wanga binu ko a rubutun lamba ta ɗaya to mu duba ƙasa ya ce zi da kalimatu ibn fi jami'in nusakh al cikin dukkan nusa kwafi wanda muka yi amfani da su aka yi ta haƙiƙin littafin shi muhammad bello mai suna ƙwal muktasar akwai ƙara wannan kalma ta bin ƙari ce a ciki aka same ta wasahihu ha. ingantacciyar magana babu ita li'annahu laysa hunaka ismu shakhsin ma'rufun bi hadha al-ism domin ba wani mutum da aka san shi da suna bin muhammad a ce sunan shi bin muhammad suna ne haka kun gane da kyau babu shi bi hadha al-ism wallahu alam Allah shine masani kenan asalin abin da yake Abu Ja'far ne Muhammad bin Ali kun gane to amma rubutu mai rubuce kayan shi in aka zo ba a goge masa sai dai a sauka kasa yi bayani shi yasa wannan binin dole ka rubuta mai kayansa dan haka aka same ta da an sami wata nuska babu to kenan. sai a ce sauran ne aka yi kuskure amma dukkan su haka suka rubuta Muhammad wato Abu Ja'far bin muhammad abu jafar bin muhammad abu jafar bin muhammad amma da aka bincika sai aka gane a kuskure ne domin ba wanda ya wuce kuskure in ba wanda Allah ya kiyaye ba sune annaba kun gane da kyau to sai aka ce shi wannan shi ma abu jafar shi ne muhammad bin ali bin hussein shi ma masa zato ko shine ne almahadi a nan ba nan ga tanan ko aka ce huwa muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi shi shine abu ja'far baqir wanda yana cikin a'imma na yan shi'a ko wanda suke ce mai abu ja'far baqir to shi wannan shi ma akwai wanda suke mai zato ko shine al-mahajjin kun gane da kyau yake cewa shi dinnan a wurin malaman hadisi fika ne amintacce ne fadilu ne mai falala min rabi'a yana cikin ɗabaka ta hudu tabaka ta nawa tabaka ta hudu mata sanati bid'a ashara wa huwa tabi'in ya mutu yayi wafaki shekara tana goma sha da hijira kenan kaga sama sama can kenan ko wa huwa tabi'in tabi'i ne shi ya ga sahabbai kenan ya zauna da sahabbai ya karbi ilimi wurin su da sanata 56 hijiriya an haife shi lokacin hijira tana da shekara 56 watuwufiya ba da mi'a wa ashara ya yi wafati bayan hijira tana shekara nawa shekara ɗari da goma kinan lazu da aka ce mata sanata biyu ashara ya rasu yana ɗan shekara nawa goma sha biyar to yanzu tsakanin hamsin na ga akwai gyara wurin tsakanin shekara hamsin da shida da ɗari da goma shekara nawa kinan Dari da goma ka kwashe hamsin da shida sauran na ya? wanda ba hamsin da hudu ka karashi hamsin da hudu shi nan wani akwai kusurar rubutu da aka ce mata sanar ta biyar da ashara wato tun da can ka duba ne a ko mata sanar ta biyar da ashara ya rasu yana ɗan shekara goma sha wani abu abinda ake so a nuna kenan wannan akwai kuskure tun da shekara hamsin da nawa kuka ce da hudu kaga shekara hamsin da hudu ya wuce a ce domin abin da yake cima goma sha abin da bai wuce bai kai ashirin ba saboda haka nan wurin akwai kuskuren rubutu sai a gyara wannan shine wato abu ja'far wanda ake ce mashi ake mai lakabi da albaqir shi ma an masa wannan zato ɗin mun fahimta da kyau sai nan ba ta da aka ce faƙada a kharaja al-mahamili waye mahamili fi amalihi imam muhammadi malami ne na wato shi ma ya fita cikin littafinsa a ƙasa aka ce faƙaɗe a hassan al-mahami bilha'il muzama wahuwa khata'un wa sawabun ma asbatnahu a can yadda muka rubuta din nan shine faƙaɗe a al mahami ba faƙaɗe a hassan al-mahami ba kun gane gyaran wal mahamili huwa al-qadi abu abdullah wanda ake ce mahamili din shine al-qadi abu abdullah الحسن بن إسماعيل بن محمد الضبي نسبة إلى ضبة قبيلة كبيرة مشهورة وتقبيلة شيء مشهورة كما تلقبي ضبة البغدادي متمن بغدادي المحامل نسبة إلى بيع المحامل التي يحمل الناس عليها في السفر محامل شيء إلى أن قلق قلقه wanda ake ɗaukan mutane a teku da shi ɗan karami to yana yana kera irin waɗannan shi ake mai lakabi da mahami san mutanen da ko za ka ji wani ana ce mai najar wani kuma za ka ji kamar wannan ɗin kowa da sana'a shi za a jingina shi malamai ne amma suna da sana'a ba zama suke allon baku mu samu ba ba sana'a ba abin yi a'a suna da sana'a so su suke kare mutuncin su to daga cikin sana'a take nan kera yan kwale-kwale yan ƙanana wanda yake tafiya a kansu shaku bagadada yana cikin manya-manyan malaman bagada ai ko da yake ba wasu yake bagadaza ko eh wa muhaddithuha yana cikin malaman hadisi wato malamai na hadisi na bagadaza al-fadil saduq al-munsif malami ne mai falala kuma saduq sannan munsif yana da insafi in zai magana wani kauna ba ta sa shi a zarbabiya ya bi wanda yake so fiye da yadda ya kamata haka ne yana gaba da wani gaba ba ta sai masa ba ta sai masa shari shaki ce munsif kenan kun gane da kyau aljami'ul mutawaffa sanata wato ko eh aljami wato al-musannif ne afwan ba mun munsif ba kuskure ne nan do al-muna wato al-musannif al-jami wanda ya wallafa littafin nan nasa mai suna jami al-mutawaffa sanata 30 wa 300 wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da ko da talatin kaga shi tafiya ce tafiya kenan shekara ɗari uku ƙarni na farko na biyu na uku sun ƙare, shin ƙarni na hudu Allah ya mai rasuwa ba da ma wuliya ƙaza al kufa bayan an naɗa shi ya zama alƙali a kufa sittina sanatan wato shekara ta 60 wato ban gane ba shekara ba da ma wuliya ƙaza al kufa ta sittina sanatan shekara sattin ya yi na ko, koko shekara ta sattin shi ne dai abinda ban fahimta ba a wurin abinda malaman tarihi suka rubuta ba da ya kaza alkufa sittin na sana shekara sattin yana alƙalanci kaga ya ya daɗe kiran ko yana alƙalanci ɗin to wannan dai ana so a gaya mana waye muhammadi shi ne za a kafa mana hujja da maganarsa wajen cewa shi ma abu ja'far wato muhammadu bakir shi ma an mai zaton ko shi ne almahadi shi ne shi Muhammadu bello ya kawo magana shi ce faƙada a karajar mahamili fi amali ya fita cikin littafinsa amali shi an abi ja'far daga abi ja'far muhammad bin ali bin hussein ƙala ya tsumuna annin mahadi shi da kanshi yake cewa suna zato wai ni ni ne almahadi inni la rajulun adana ma ya un ne mutum ne kasa da wannan da ake ake suke da awaɗi shi na ma ina kasa da shi ana ba ni bane shi da kan shi ya kore ma kan shi saboda me kun ga shi tabi'i ne kamar da muka ji ko to amma ya zaton shi ne almahdi ce a'a ne da suke zaton nan ba ni bane ni ina kasa da shi ko ku dubi dan Allah magabata na kwarai kenan kamar da shi Muhammad Muhammad eh, nan shi Muhammad eh, shi ko Shehu Usman bin Fodi zamanin sake mai da aushi na lamar ya ce a ni ba ni bane ya rubutu daban-daban ya kore ya ce shi ba shi bane ko haka shi ma Aka yi kamata da irin shehun nan abinda ake jingina masu na abubuwa su rubutu su ce a ni ba ni bane wannan abinda kuke man bai dace ba abubuwa su kofi ne na Allah kuke nema ku ba ko kuma wasu abu ne na haƙƙi ne na manzo kuke nema ku gaya ma wani yabo da ra'ayi mashehi ya ce bai yadda ba kin yana da rai shikenan kaga da an kashe wutar kamar mutum cin yana da rai ana ta faɗa mai abubuwa yana daɗa bazama abin nan haka kenan ya shuka shari kuma ya mutu ya bar abin kenan ka dubi magabata na kwarai da suke ka duba imamu malik sai ya rubuta mawaɗa sarkin zamaninsa sa yace to ba wani littafi daga qur'ani sai ita yace bai yadda ba lokacin ba rubuta bukhari ba ba rubuta muslim ba ba rubuta abu dawud da nisa'i tirmidhi duk wannan sunan ɗin ba rubuta su ba sunan wannan kutubu sitta babu su muwatsa duk ta riga su yace ai daga qur'ani sai muwatsa shi kenan da su za a rika hukunci yace bai yadda ba aka ta buga shi bai yadda ba ya za a ce shi a madina aka haifa nan ya tashi nan ya girma ne ya karace shi kafin a ce shi sabai sun fita sun ba zama cikin duniya wasu na masar wasu na kufa wasu basara wasu sham yaushe za a ce duk abin da suka tafi nan sai ni dan abin da na rubuta shi ne kadai daidai ban yadda ba to kaga da neman girma ne da san a sani da waye shikenan da zai ce kaga sarki ya karbi magana ta yanzu shikenan mu ne yan fada littafin mu ya shiga kaza kaza amma ba ne ne gaban Imam Malik ba gaskiya ce ci bai yadda ba haka ko ta faru bayan shi aka zo aka wanda kwanan shirga shirga littafai din aka tattaro hadisai wanda babu su a cikin watsa kaga gaskiya kenan ko to haka kamata kai ma yanzu in wani abu da kaga ana maka almajiran ka na maka ba daidai ka ja musu kunni kai masu tsawa ka hana su dan kakkaban maka shari a ban kasa ko dan duk wanda ya bari ake mai abin da tun yana sana ake mai wani abu na bauta abin da ake ma Allah ake mashi sai an kitse shi idan za a kitse isa alaihi salam a tambaye shi tare da ba shi ya ce kiristoci su bauta mai ba amma sai an tambaye shi kuma Allah ya sani ba shi ya ce ba amma sai an kitse shi a an ta kulta linnasi ta tuzuni wa ummiya ilahaini min duni ko haka sai an kitse shi to yana ga wani kuma da shi da kanshi ake mai abin an san ba daidai ya san ba daidai ba ne. an mai wa'azi ya sani amma kwana sai kuma a koma ci gaba akwai musiba Allah ya sa mu dace ba kasa don mu daɗe fito da abin ko nan ba ta ta hudu wannan babu matsala nan ba ta biyar ya ce zakar husiyudi fil hawi wannan bayani imamu suyudi ya faɗe cikin littafin sa alhawi mujalladi na biyu shafi na 158 bilafzi ga lafazin da ya rawato shi shi rawal mahamili ko mahamili fi amalihi anhu annahu qala yasumuna anni ana al-mahdi wa inni ila ajali adna minni ila ma yad'un haji abin da lafazin yadda ya zo yace suna riyawa wai ni ne almahali yace wa inni ila ajali adna minni ni zuwa ga ajali na ina nan kusa na kusa mutuwa ko kun gane ila ma yadda una zuwa ga wanda shi ake ake kira zai na na shi almahali na gaskiya ajali na ya kusa bai yi kusa da lokacin shi ba ma balle a yi fashe shi din ne shi da kan shi yake nuna shi ya kusa rasuwa ba yanzu ba ne tun da yanzu gashi shekarun shi a baya mun ji duka duka lokacin da ya rayu an ce tabi'i ga yana cikin karni na wajen bi kenan ko to shi ko almahdi da zai zo karshen zamani ta kan shi kole ma kan shi wannan magana Ta ga kenan shi ya sa shi ma kan shi shan Muhammadu bello ya kawo maganar a matsayin suna zato eh wanda aka yi masu zaton ko su ne almahadi kun gane da kyau to na ga sai mu kara koda ɗaya sai mu tsaya kan shi ko na bakwai shine yace wa mata rafida rafidawa su ne masu zagin sahabbai kina a shi'a eh sun riya su ma cewa annal mahadi huwa al-imamu abul qasim muhammad hujja bin al-imam abi muhammad al-hasan al-khalis ibn al-imam ali al-askari بن الإمام أبي جعفر محمد الجواد بن الإمام علي رضا بن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين السبتي ابن الإمام المرتضى علي بن أبي طالبين رضي الله عنه wannan ya ce shi da kan shi shan muhammad bello magana shi ce wannan za a mace rafiza rafizawa masu zagin sabon nan sun riya za a mace sun riya riya wake da ko an ce za a ma da aka riya a ƙasa an yi nan ba raifu ba, الله abdullahi bin ahmad bin hanbal rahimahumallahu ta'ala الله تعالى عبد الله bin hanbal Allah ya masa rahma gaba daya yake cewa sa'altu abi man rafida na tambayi babana wai kinan imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa wanda ake mai lakabi da imamu ahlus sunna wal jamaa yace na tambayi babana wai suwaye ne su wannan rafida wannan ne فقال سيسي الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سنة وأن suke zagin Abubakar da Umar? Allah ya kara musu yarda ai wannan amsar da Imam Ahmad ya ba dan su kenan kawai suwa irafida ce sunan suke zagi Abubakar da Umar eh wanda zaka ga ha a sallah kan su abin nan ko sai ko sai sun sallame ne suke dan buga eh sai an sallame sai a buga tafi akan shinya haka sai ka ji tap tap haka to duk wai nan wai tsantsar tsantsar bakin banda zagin nan kuma duka ne wai nan ma duka ne duk su ake duka ko kai ka da ki cinyar ka ne ana baka da dukan cinyar ka hmm? kai Allah ya tsare mu da shaidan shaidan na aiki kaji haka kawai yanzu ka rasa wanda za ka faɗa da su tsakani da Allah sai wanda suke jikin manzo sallallahu alaihi wasallam in ka dauki abubakar duk wani gumurzu da annabi ya shiga tare da abubakar ya shige shi ba gumurzu irin hijira daga makka zuwa makka zuwa madina makka zuwa madina ko lokacin da annabi ya fita cikin dare ba tare da yana son ya bar garinsa ba ba wanda ya fara gaya ma an mai umarnin hijira sewa bukar wannan kaɗai bai ishe ka baka san matsayin abubakar da ya je yake maganar lokacin aisha na wurin annabi ya so ta tashi ya ce wannan ai ba komai ko ya nuna ta can asan nan akwai ta alaƙa mai ƙarfi ke da tsakaninsu kuma ka duba lokacin da wani sahabi yana ce mai wane ne umar bin amur ne amur bin abasa ko ya taho daga kawai su garin su lokacin ya shigo makka ya zo wurin manzo ya ce a lokacin da na zo ba wanda yake kowa tare da manzo daga ɗaɗe sai bawa ɗaya ɗaɗe shi ne ke nufin abubakar bawa kuma yana nufin bilal wanda suke nan waje kenan wanda suka musulunta ka san gance na cikin gida akwai Khadija ko sannan ga kuma Ali ibn Abi Talib amma wasu da daga waje wanda ba dangin sa ba daga Abubakar sai Bilal lokacin da yazo ya zo ya shigo Madina aka ce karke daka saurari wani na nan yana ya shigo maka afwan ya shigo maka aka yi mashi gargaɗi karka saurari wani mutum yana ne yana raba miji da mata yana raba ɗa da mahaifi yana raba kaza kaza suka ci lissafa mai suka ce ka sami auduga ka ka sa ka toshe kunnanka na hagu da na dama shi yasa ma ake ce mai me ko zal ma ma'abucin auduga guda biyu yace na sa auduga na toshe kunne na duk da haka na matso inda manzo sallallahu yake lokacin sai na rika jin karatun da yake na shiga kunne na ga audugar amma sai na rika ji ya ce ina ji ina ji sai bihe na fincike su kawai na ci gaba da ji da na gama ji na matsa wurin shi na ce waye kai ya ce shi manzan alye mai bayani ya ce abinda ka zo da shi dinnan ina so nema ya ce na ji ka abin nan amma ba za ka iya zama makka ba yanzu ka koma garinku ka je ka ɓoye wannan abin da kake sai lokaci ya yi ka zo ka duba fa makka lokacin yadda take bai isa ya zo a matsayin shi na bako zai zo na a lokacin da karki an garin ma aka Usman ibn Affan ba dan gari bane wanda aka kwasa aka ce su tafi Habasha gari ya zafi suwaye ba da yan garin ba hmm? da yan garin amma makanta shi shi ma annabin da yake zaune an sa mai takunkumi wanda suka daure mai ginin su ma hada an sa musu, tare da ma ba musulmi ba ba za a sayar masu ba ba za a sayar nasu ba ba za a kawai fada ake da addini haka ya koma garin su sai da aka shekara goma sha uku annabi ya hijira ya koma madina sannan ya ji rika jin labari annabi ya je yan garinsu sun je madina suka dawo mai da labari annabi ya hijira yana can madina ya sami gindin zama musulunci yana taɗuwa ya tafi madina da ya je ya ga manzo ya ce ka gane ne ta ba kai ne ka zo lokaci kaza ba ne kaza da kaza ya zan manta ka ya zo ya karbi musulunci da shi aka yi yakin yan ridaɗin nan da shi ake gumin zuna wannan yakin ya da ɗan amur bin abasa ka karanta tarihinsa muhallin sha da nake son gaya maku kun ga yadda wato matsayin abubakar yake Kan a lokacin ya ce ba wanda ke tare da shi daga abubakar sai bawa guda ɗaya wannan tare kenan haka ya je aka tafi hijiran nan suka shiga kogo Allah ya faɗa mana har gobe muna karanta cikin Qur'ani iz yaqulu li sahibihi la tahzan na Allah ka ambata ana gaya mai ka ambata lokacin da yake ce ma abokinsa karke bakin ciki Allah na tare da mu Allah yake gaya mana annabi ya gaya ma abubakar abokinsa kai bakin ciki ma'ana lokacin yana jin tsoro kada kafirai su gansa a wannan rami a wannan kogon ba kan shi yake ji ba annabi yake jin tsoro kada kafirai su gansa halaka shi wai duk wannan abin da abubakar ya a wurin wasu sunan shi zagagge wani irin addini ne wannan dan Allah har wannan addini za zo a tallata ma mutane har ya sami magoya baya cikin matasa har da har da ɗan boko kai ɗan boko da ake cewa yayi komai zo ma za ka tsaya ka natsi ka kalle shi wala yana mamakin ga ɗan boko wai na shi'a ina boko naka ina wayewar taka ina auna abubuwan naka da Allah ya baka kai musakkam ne wayaye ne ya kamata ka waye a ce ana zagin sahabbai kuma sannan wanda yake zagin sun su ne su ne wai za su burge ka har kai ka zama tare da su hmm? wani lokacin wani in yi wani abin ake gardi ne ko sai da mai tatsi ne ya zo garda suka bi aka ta ai saboda garda ne ko saboda ka boko haram a ce garda ne to kai kuma kai kai kuma mai hada ka da wannan hmm? na fata yana fahimta ya kamata dan Allah mu waye yan uwa kun ga tsararren imamu ahmad ba cin yau bai gaya ma baban sansa wannan rafi za su ne masu zagin abubakar da umar kuma yana nan a littafin su duk ɗan shan da ya ce ma ya ka tabbata ka fara tuhumar shi akan waye ne abubakar wa umar ka ji in dai ɗan shi'a ne na gaske ka ce wai kai meye matsayin abubakar da umar a wurinka kawai ka kyale shi da wannan tambaya idan yana munafin da munafunci ke fara zai iya mata kiyaye ce ai ba wannan magana muke ba in ya fara nisa ya ce kai kana magana baka karanta tarihi ba ai magana ce ta tarihi ka je ka karanta tarihi ta kawo mai ayoyi Allah ya da su yawa ya sai ce baka karanta tarihi ba ai al'amura ne da suka juya baya da duwan nan tarihi ka je ka karanta tarihi wai tarihi ne zai zai saba ma aya tarihi ne zai saba ma ingantaccen hadisi to nan tarihi ne wannan shirme da aka rubuta aka saka ladan a bata musulunci da musulmi ina ruwana da tarihin ka dama ai ban karanta ba kuma ba zan karanta ba ba abin da ya haɗa ne shi kuma fahimta da kyau wannan kenan yake mai wannan fassarar yace wato ainihin tabaqatul hanabila lil qadi abi ala in kana neman wannan magana ka je ka duba ta cikin abaka na su hanabila na al qadi abi ala mujalladi na ɗaya shafi na 31 amma wakifa ahli sunna wal jamaa fi ahli al ahwa wal bid'a na ibrahim bin amir ko ruhaili littafin na ruhaili wanda ya mai suna yake mawqifa ahli sunnati wal jama'ati ahli ahwa'i wal bid'a shine na ibrahim bin amir ar-ruhaili shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ta da arba'in da shida za ka ƙara ganin suwaye rafida suwaye ƴan shi'a masu zagin sahabbai wasu mun rafida da rabdihim imamata ne. an kira su rafida saboda yarfar da suka yi ma shugabancin shugabannin nan guda biyu abubakar da umar suka nuna ba su yadda da shugabancin su ba suka ki da'a suka kangare shi sa ake kiran su ba kun gane da kyau to shi shan muhammad bello yake ce sun riya cewa annan mahadi mahadi shi ne al'imamu Abulkasim. Al'imam Abulkasim, wa imamu Abulkasim shi shine muhammadul hujja kun gane محمد الحجة بن الإمام أبي محمد الحسن الخالد ابن الإمام زوا ديغا هتن سند الناس أئمة سنة نان غدانوا a'a karanto su da kyau zaka ga guda nawa ne ana guda goma sha ɗaya ne to na sha ɗayan shine suka yi mai zato tsura su guda ko shine imam ɗin na sha biyun ai ne na gaba da za mu karanta shi ne na takwas wanda karatu ne shi za mu yi shi mai zaman kanshi wannan na sha ɗaya ka duba ka ga in aka ce al'imamu abulkasim muhammad ko a can mun yi namba ko muhammad nambar ba ya ce al'irshadu lil mufi li abi abdullahi muhammad ko al-ma'arifi al-ma'ruf bi shekhi al-mufi ash-shi'i aw ibn al-muallim wannan da littattafansu ne aka ciro wannan maganar dan su suka faɗi haka ɗin to abin niki nake so dai ku duba ku ga zaka ga imam ne na 11 idan ka ce muhammad wanda suke mai lakabi da al-hujja ko bin al-imami abi muhammad shine al-hasan a gaba biyu kenan sai ka ce kuma al-khalis bin al-imam ali al-askari a ga nawa kenan uku ali al-askari sannan kuma shi kuma bin al-imam abi ja'far shine wa abu ja'far shine muhammad al-jawad ga hudu kenan shi kuma binul imam ali rida nawa kenan biyar binul imam musa musa al-kazim nawa kenan shida ibn al-imam ja'far sadiq haka ja'far shine na nawa bakwai bin imam muhammad al-baqir muhammad al-baqir shine nawa takwas bin imam ali zain al-abidin shine nawa na tara bin imam al-husayn sabbi as-sabbi kenan na nawa kenan na goma sai ne wato ibn al-imam al-murtaba wa imam al-murtaba shine ali ibn abi talib nan goma sha nawa kenan sha daya to shi wancan na sha daya shine aka yi masa zatan wasu ƴan shi a rafida suka zaton kai ko shine al-mahdi me yasa suke wannan zatan saboda shine wanda kila tunda shi an yi shi ba ba yi shi ba kun gane Da shi ma sanadin ga ma nasaba shi na mun shi shi muhammadul hujja amma na gaba da za mu karanta shi ba ma halicce shi ba wanda yake suka ce yana nan ana jiran zuwan shi shi ne almahadin da ɗan shi'an ka iya cewa kashi casa'in bisa ɗari suka tafi akan cewa shi ne almahadin amma nan wasu yanki ne nasu suka ce a na sha ɗayan nan ne saboda su shi kage kare za ta ta sauki tun daga wasu ma an masu da'awa ko an da'awa wane ne wane ne wane ne ko dai ba shi bane amma an taɓa yin shi to shi wannan na sha biyu shi abin zai baka mamaki wanda aka ce yana nan ana jiran fitowar shi ana jiran bayyana shi shi almahadi na shi'a wanda ya kamata mun zo mu dan fadada bayan domin magana tana nan ana yawo da ita mu almahadin ma da ake ta magana hannun sudan din kusan masu da'awa ma kusan duk sun yanzu babu su domin ba a sami wanda ya fito ya asasa da awa a ilmance ba yanzu wanda suka yi nada Allah ya masu rasuwa ɗayansu da jikokinsu da suka zo duk sun wasu watsa da abin sun koma ma gaskiya ko amma na a wanda za mu karanta karatunmu na gaba shi kam har yanzu suna nan in ka ji suna cewa farajallahu menene eh ko ajjalallahu farko menene ajjalallahu faraj eh? eh, farajahu za ka ji suna addu'a suna cewa ajjalallahu farajahu waye Allah ya gaggauta bayyana da fitowarsa dai wannan damuwar duniyar da rikicinta nan su a wurin ɗan shi'a ba fa za ta gyaru ba sai radda almahadin ta bayyana shi kuma almahadin yana nan a iraki cikin rami a koye yana tsoron saboda gurɓacewar yi ba zai fito ba ya da lokacin da zai fito zai fito ya yaki duk wannan zalincin da waye ya kafa adalci hatta yaki a wurin ɗan shi'a da duk wani shugabanci haramun ne saboda babu shugaba mai yasa sai da shugaba shine imamul mahdi daga baya kwamai ne ya ƙirƙiro wilayatul faqih wilaya ta faqihi dan shi ya ɗan rika gudanar da yan al'amura saboda dai tunda ba wancan a sami wakili mai rike masa kafin ya bayyana domin yana so ya samu ya mulki ya samu ya kafa gwamnati kuma a ƙidar shi an bayar da za ka kafa gwamnati tun da babu imami imami dole ne sai da shi za a ji wani abu na jagorancin kafa gwamnati to babu shi imam kuma da ya ga cewa yana so ya kafa gwamnati sai ya ƙirƙiro da da faƙihi da za ya kamata a sami faƙihi mai ilimi wanda shi ne zai wakilci imam da yake ɓoye da shi sai ya rika fatawa ana ta al'amura, da haka ya kafa gwamnati ta Iran kuma da kyau to shi wannan dai wasu suka riya masa wannan riyawar wanda muka karanta nan na karshe cikin su ƴan shi'a ɗin, inda shi an yi shi a yi mai zaton shi na almahadi wannan ai abu ne mai sauki wasu ma duk an masa zaton amma ba su bane tunda shi na wanda yake na gaske da muka karanta da kuwa baya shi zai zo ne karshen zamani kuma da dukkan sifofin sa mun ji shi ko wanda suke fani na shi a zamu ji shi na gaban wanda suka fi tafiya a kai wanda ina Allah ya kamata mu dan fada da bayani saboda abin da ake ciki ne sada ma aka rubuta wannan littafin da akwai wato hayaniyar shi'ar irin yanzu da an dan fada da bayanin fiye da abin da ke cikin nan saboda mu daɗa gane wane ne almahadi na 'yan shi'a da suke sauraron zuwan sa shi ne za mu tashi a kai insha Allah darasin mu na gaba abin da muka karanta zuwa nan da shi abin da shan Muhammad Bello ya rubuta mana duka Allah ya samu yi daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya fi Allah ya kara mana fahimta da basira da aiki da abinda muke karantawa sannan mai cece shi'a da yawa cikin waɗannan ɗariƙoƙi kansu da ake kaga an wuce iyaka da shi an cin mabiyan su galibi ba su san menene abinda ake ba ya ta kiriri ne kawai to kaga irin waɗannan da ake jan su a tafi da su ba su ma san me suke ba bayan da za ka yi ka ce su ba musulmi ba ne. amma wanda aka zauna da shi aka tattauna da shi tattaunawa ta ilimi da masa bayanin waɗannan illoli da haɗarin da ke cikin wannan aƙida da yadda da wannan abin da ake ɗin domin a wurin su zagin zaginsa abubakar da umar ibada ce su zagin sahabai ibada ce da za ka yi subhanallah walhamdulillah wallah ka sami lada haka suke da ƙudurin cewa lada ma suke samu to kaga kai da ka san hadisi annabi na cewa la tasubu ashabi kar ku yadda ku zagi sahabbaina law an faqa ahadukum mithla uhdin zahaban ma balaga mudda zahaban ko ma balaga mudda ah, ma menene ma balaga mudda wala nasifa kada ɗayan ku yadda zagi sahabbaina kamar annabi ya san za a zo wani zamani da za a rika zagin sahabai. ya ce kada ɗayanku ya dai zagi sahabbai na da ɗayanku zai ciyar da daidai da dutsen uhudu na gwal ne din nashi ne ya narkar da shi wajen taimaka ma addinin Allah ba zai kai cikin hannu biyu na abin da sahabi ya ciyar a zamani na ba kai ko cikin hannu ɗaya ma ba zai kai ba ta kaga wanda suke da wannan matsayi wanda kuma Allah ya ce ya yarda da su kai yanzu ka zo kana zagin su kaga tuhuma ce saboda haka kai tsaye don wani a ce ɗan shi'a ne ba za ka ce mai kafiri ba ba za ka ce ba musulmi ba ne yana bukatar ilimi in an kira shi an karantar da shi an waye ya kafe ya fito da mai tashi da mummuna akidar lallai za ka ce duk wanda ya yarda da kaza kafiri ne wanda duk ya yarda da zagin sahabbai bayan Allah ya yarda da su wannan kafiri ne amma kai tsaye ka ce wanan shi ma sai an je kotu domin ka ce kafiri ka fitar da shi daga musulunci kuma akwai abubuwan da za su biyo baya in yana da mata za a raba su in ya mutu ba za a ci gadon shi ba ba za a mai wanka ba za a kai shi makabartar musulmi ba to duk wannan kotu ce za ta yanke wannan amma ba zai hana ka ka ce duk mai kaza kafiri ba ne an fahimta da kyau eh wallahu a'lam akramakallah wannan yake cewa Allah ya saka malam da alkhairi kuma da Allah a sashi a cikin addu'a za su yi jarabawa ta neman admission na masters gobe yake so malam da yin wasa cikin addu'a Allah ya ba su nasara admission na masters eh jarabawa sai shi kuma wannan yake cewa sun kammala karatunsu su ma a jami'a suna sa a sasu addu'a Allah ya ba su sakamako ah, mai kyau kuma mai albarka da su da suka rubuto suna neman addu'a ku ko addu'a mu da wanda ma ba su rubuto ba duka Allah ka san bayanka mabukata a wurinka Allah muna kama kafa da sunanka kyawawa da ka madaukaka ka biya masu bukatu ka rubuto mai jaraba ke yana neman rizal mai kyau duka muna roƙon Allah ka biya masu bukatar su wannan Allah ya ba su ikon cin jarabawa kuma wancan Allah ya sa su ga sakamako mai kyau dukkan yan uwa da suke da bukatun su na alkhairi Allah kafi mu sani kafi mu sanin bukatun mu kai ne ake nema a wurinka kai ne mai kowa mai komai kai ne alkarimu kai ne wato almannanu ko kai ne mai kowa mai komai to muna roko a wurinka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na sharri ka canza su zuwa ga alkhairin wannan al'umma ta ka wato al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare ta daga zamiya Allah ka tsare ta daga talaulauniya muna cikin hadari mai yawan gaske yanzu wani wata ya shigo wata na da ake kira rabiul awwal amma karara an canza mai suna ce watan maulidi inda ka tafi watan maulidi watan shi kan kan shi ma sunan shi maulidi tare da saɓani mai ƙarfi cewa amma cikin rabiul awal aka haifi manzo kuwa amma an sa mashi kai ka ce wata ne da aka ware na ƙoƙarin yaɗa bid'a wata ne na zagin malaman sunna wata ne na zagin duk abin da ka sani na sunna a cikin watan ake yin shi yanzu ma hattare ake tarbi ake cewa sannan kuma a yi rakiya iya wata yanzu bai isa ba sai an fara daga cikin wanda muke cikin nan safar sannan ya wuce kuma a shiga cikin wata na gaba to duka dai muna addu'a Allah ka shirye da bayanka Allah ka shirye da su hanya madaidaiciya ka dora muka hanyar sunar manzo Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon rufe mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asabiruka wato ilai abinda yan uwa suka tara shine dubu goma sha uku da naira ɗari da ashirin da biyar kuɗi masu albarka masu zaƙi domin kowa baya da abinda Allah ya hore masa ne muna fata Allah ya sa gobe kiyama kowa ya gansu wato sun zama kamar tilin dala ko goron dutse ko ma kamar dutsen uhudu kamar yadda manzo sallallahu ya ce Allah ka sanya su a cikin mizanin manalada lada eh assalamu alaikum wa barakatu